Daga birnin Washington DC sashen hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da 16. masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da ranar Alhamis 26 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat dan mai soro da ma sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. An fara shirye-shiryen karshe na taron koli mai dimbin tarihi tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana a jiya laraba cewa yana da yakinin shugaba trump zai janye amurka daga cikin yarjejeniyar makaman nukiliya ta iran wacce ta dakatar da su daga kera makaman nukiliya tsohon shugaban ma'aikatar kare muhallin amurka scott pruitt zai fuskanci tambayoyi daga majalisa a yau alhamis to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara aiki jihar bauchi sai dai wasu 'yan adawa na cewa babu abin da aka yi a jihar bauchi sai dai abubuwan da aka samu muhimmai wanda aka yi su lokacin tatari lokacin gwamnonin sojoji lokacin gwamnatin ahmed ma'azu da malam isa su ne aka samu ake musu fenti masu ruwa da tsaki a yankin doma na jihar nasarawa sun fara gudanar da zaman tattaunawa don samar da maslaha biyo bayan kashe-kashe da ya faru a yankin shawarar da mu ne muka ɗauka a yankin noma musamman ga iyakan mu duka shine muna son kowane manomi ya koma bakin gonarsa ya je ya aiki ba tare da tsoro ko ko abin da zai shutar da shi. kamar yadda aka saba duk ranar alhamis jimai za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya. fara shirye-shiryen ƙarshe na taron ƙoli mai ɗimbin tarihi tsakanin shugabannin koriya ta arewa da ta kudu da safe shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un zai tsallaka iyakar da sojoji suka yi wacce ta raba ƙasashen koriyan biyu a ƙauyen panmunjom wuri mai tarihi inda aka yi yarjejeniyar tsagaita wuta kan yakin da ƙasashen biyu suke yi a shekarar 1953 Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai same shi a bangaren Koriya ta Kudu, Wannan zai kasance taron koli na uku tsakanin lardunan Koriya, amma zai kasance karo na farko da shugaban mulkin kwamnisancin Koriya ta Arewa zai shiga yankin dimokuraɗiyya na kudu. An gudanar da tarukan na shekarun da 2007 a Koriya ta Arewa. Kim zai yi tafiyar da tawagar wakilai wacce ta kunshi 'yar uwarsa Kim Yo Jong wacce ta jagoranci tawaga Koriya ta Arewa a gasar wasannin hunturu da aka yi a Koriya ta Kudu da Kim yong Nam wanda shine shugaban kasar marar iko sai kuma Kim Yong Chol wanda shine tsohon shugaban hukumar binciken asirin sojojin kasar wanda Koriya ta Kudu ta dora wa alhakin nutsewar wani jirgin ruwan ta mai suna Cheonan a shekarar 2010. Babu tabbacin matar Kim Jong-un za ta kasance a cikin tawagar. A baya-bayan nan ne ta bi mijin nata a wata ziyara da ya kai wa shugaban kasar China Xi Jinping a birnin Beijing. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana a jiya Laraba cewa yana da yakinin cewa shugaban Amurka Donald Trump zai janye Amurka daga cikin yarjejeniyar makaman nukiliya ta Iran wacce ta dakatar da su daga kera makaman na nukiliya. Da aka tambaye shi ko matakin zai nuna gazawar shi sai ya ce ba yana ƙoƙarin shawo kan Trump ya yi watsi da alkawuran yakin neman zaɓe da ya yi ba ne, sai dai ya ba da tabbacin tasirin yarjejeniyar. A safiyar jiya laraba ne Macron ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka da su tabbatar da cewa Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyar Iran ba. Shugaba Donald Trump zai tsai da shawarar hukuncin a wata mai zuwa kan sabunta ɗage takunkumin da aka yi wa Iran. An tsai da yarjejeniyar ɗage takunkumin a akan Tehran ne, ita kuma ta jingine ayyukanta na nukiliya. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tsohon shugaban ma'aikatar kare muhallin amurka scott pruitt zai fuskanci tambayoyi daga majalisa a yau alhamis bisa zargin almubazzaranci da saba taɓa ka'idar aiki a lokacin da yake bakin aiki Pruitt zai bayyana gaban kwamitoci biyu na Majalisar Wakilai domin yin bayani kan kasafin kuɗin ma'aikatar, sai dai 'yan Majalisar Dokoki za su tambaye shi akan yadda ya kashe kuɗi kan tafiye-tafiyen da ya yi a jirgin sama a kujerun ƙawa da jami'an tsaron shi da kuma ɗakin da ya kama haya a Washington. Ofishin lissafin kudaden gwamnati ya bayyana a farkon watan nan cewa ma'aikatar ta saba wa doka a lokacin da ta amince da gina ɗaki na zunzurutun kuɗi har dalar Amurka dubu arba'in da uku wanda yake hana fitar sauti domin amfanin frut ɗin. amma ma'aikatar ta kare hakan har ta ce ya zama lallai domin kare frut daga barazanar jama'a tare da yin ayyukan sirri. Waɗansu 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Republican sun shiga cikin 'yan jam'iyyar Democrat domin kira ga gwamnati da ta binciki Pruitt. Wata babbar kotu a ƙasar Pakistan ta tsige ministan harkokin wajen ƙasar, ta kuma haramta mishi tsayawa takarar wata kujerar a ƙasar kwata-kwata, saboda ya ɓoye waɗansu kadarorinsa a ƙasashen ƙetare. Hukuncin da aka yanke a kan tsohon ministan harkokin waje Khawaja Asif da aka yanke a yau Alhamis na zuwa ne bayan watanni tara da suka gabata da kotun kolin kasar ta yanke hukuncin tsige Firayim Minista Nawaz Sharif akan wani abu makamancin wannan. ba tare da wata jayayya ba wani kwamitin alkalai guda uku daga babbar kotun islamabad ya gano cewa asif ya aikata laifin boye cewa yana aikin kwanta ragi da wani kamfani a haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma yana karɓar albashi mai tsoka ta wani banki da bai taɓa bayyanawa ba bisa dokar zaben pakistan dole ne 'yan takara su bayyana duk kadarorinsu na gida da na waje a takardar neman tsayawa takara kafin su cancanta tsayawa takarar zaɓe 'Yan majalisar Amurka da ke goyon bayan shirin nan da ke kare matasa marasa izinin zaman ƙasar mayar da su ƙasashensu sun yaba da umarnin kotu na ci gaba da amfani da shirin kariyar da ake kira daka a takaice bayan abin da alkalai suka yanke wannan shine abin da amurkawa suka yanke jama'a na son waɗannan matasan da aka shigo da su tun suna yara da ake kiransu dreamers a turanci su sami damar zama a ƙasar da 'yar majalisar dattijar amy klobuchar daga jihar minnesota ta faɗa wa murya amurka kenan ta kuma ce kusan kashi 90 cikin 100 na matasan suna aiki ko kuma suna zuwa makaranta. Hafsat ɗan mai sauraki kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada bukatarsa ta sake tsayawa takara a karo na biyu yayin da ya kai ziyara aiki jihar Bauchi. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Ina fata jama'a ku siyasa ta ƙarfi za a ci da cikin kyauce neman zaɓe yaƙin neman zaɓe na ce zan sake tsayawa da yarda Allah zan kuma tsaya ko wanda aka ba amana ya ci insha Allah za mu kama shi mu tsaya amaina mai girma jawabin shugaban najeriya kenan muhammadu buhari a sa'ilin da ya kawo ziyarar wuni guda jihar bauchi domin kaddamar da wasu ayyukan hanyoyi da aka yi kwaskwarimansu da kuma kaddamar da kayayyakin aikin gona da suka hada da taraktocin noma da garmunan shanu da kuma taki. Shugaba Buhari dai ya buƙaci ganin 'yan siyasa sun gudanar da kamfen cikin kwanciyar hankali sannan ya jaddada aniyarsa na ganin duk wanda ya saci kuɗin al'umma za a kamo shi sai ya yi amansu. Sai dai a gefe guda kuma kakakin jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Yanuwa Zainabari ya ce gwamnatin APC din a Bauchi babu abin da ta yi illa yaudarar jama'ar jihar abu abin da aka yi a jihar Bauchi sai dai abubuwan da aka samu muhimmai wanda aka yi su lokacin tatari lokacin gwamnonin sojoji lokacin gwamnatin Ahmed Ma'azu da Malam Isa su ne aka samu ake musu fenti su din ma wasu kuma an lalata su saboda ha'inci su ma 'yan fensho sun yi kokarin mika kokensu wa shugaba Buhari amma hakan bai yiwu ba saboda tsananin tsaro daga bisani na zanta da su domin jin korafin nasu sunana yakubu abdullahi muhammad dukkan irin abubuwan da ake na ci gaba mu yanzu ba mu ganin su a ci gaba tun da mu namu har yanzu ba mu gan shi a fito ba har ya kama yanzu wa'yansu sun mutu sai dai magadan su karba wa'yansu sun mutu ga ajali wa'yansu kuma wallahi akan rashin wannan haƙi nasu ya yi sanadiyar rasuwansu shi ne muke kira yanzu ga shugaban kasa ya zo jihar mu ta bauchi iya saƙon da za mu bayar kenan akan ya san cewa muna cikin bakar wahala muna cikin damu. mu dai mun zo ne mu maraba da zuwan sa kuma mu dan jefa dan damoyinmu yawa game da wannan haƙƙinmu na gratuity a san in mutum ya yi ritaya bayi da wani abin da yake dan jira wani gaba ɗaya bai mallaki ko da wurin da zai zauna ba yana jira in allah ya sa ya samu wannan haƙƙin sai dan nemi inda zai dan makale. tsofin ma'aikatan fensho a jihar Bauchin suna bin bashin kuɗin gratuity na sama da naira biliyan 26 abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad, biyo bayan kashe-kashe da ya faru a wasu sassan jihar Nasarawa, al'ummomin jihar sun fara zaman tattaunawa don samun maslaha. Zainab Babaji gare ki. Zaman na musamman da wakilan al'ummomin yankin Doma ƙarƙashin mai martaba an Doma na Doma Alhaji Aliyu Onawo da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro sun tattauna ne kan matakan da za su bi wajen samar da zaman lafiya a yankin. Shugaban ƙungiyar Miyatta Allah na ƙaramar hukumar Doma Alhaji Bello Inusa wanda shine ya jagoranci al'ummar Fulani a taron ya ce sun lura cewa tashin hankalin baicin rasa rayuka da dukiyoyi da aka yi ya ɓata wa makiyaya da manoma suna kuma suna hangen matsala. matsanancin yanayi na rashin cimaka nan gaba in har ba su zauna lafiya ba. shawarar da mu fulani muka ɗauka a yankin doma musamman da iyakan mu duka shine muna son kowane manomi ya koma bakin gonarsa ya je ya yi aiki ba tare da tsoro ko ko abin da zai shutar da shi mu kuma zamu dauki dukkan kauyukokin gaba ɗaya zamu je mu zama da jam'uwan mu mu gaya musu cewa zaman lafiya shine abin da muke bukata mu gani a Najeriya ba wai doma kaɗai ba to saboda ka in ba a zauna an koma a yi ba dukkan mu ba za mu ji daɗi ba don ba abin da za a ci ba dole irin da sun gani ba su gane ba su sanar mana mu gane jami'an tsaro domin mu mu haɗa kai mu ɗauki matakin ganin cewa an zauna lafiya kowa ya yi walwalar sayan da ransu yake so. dole ne su sarakuna su zaɓi da yanki Benue da na yanki na Farawa ɗin dole sai mun samu mu yi zama da su domin su yaran su zaɓe na shan su daina kawo ma mutanen mu hari a cikin nasarawa domin haka yana sa mutane mu na nasarawa ɗin su kake tunkari waɗanda suna cikin nasarawa ɗin ganin cewa su ɗaya ne mu kuma muna gani ba haka ba. bangare guda kuwa shugaban kungiyar matasan tibi a jihar Nasarawa Peter Ayemba ya ce duk da taron na jiya an sake kashe wasu mutane takwas da ke gudun hijira. wato mutanen nan da masu rige su gudun hijira abinda ya faru wannan suna a kanje amma tun da shike su gan yiwa na dame su ne sun je su duba gida don su doka wasu abubuwa da suka gudu sun bari gida. Shiga wasu gida shine su ya sake an fara harbin su da gida. an kashe mutum takwas shi abun ya bamu mamaki mun ce to gashi an yi miti na doma jiya tsakanin al'umman tv da fulani an yi magana din a sake a yi a samu zaman lafiya da ana magana sai an sake kai ma wannan mutane hari an kashe su amma mu dai ba za mu gaji ba za mu dinga hadu mu yi magana tun a gan cewa an samu sokin wannan al'amari. Wani yunkuri kuka yi na tabbatar da cewa kowa ya koma gidan shi duka an samu zaman lafiya? Yanzu nan ma da nake magana muna da miti ne wanda za mu sake hadu da al'umma Fulani a kowane karimin hukuma wanda abubuwa na suka shafa don mu sake hadu a nan birnin lafiya a jihar Nasarawa don a tausaya Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati za ta ci gaba da kare jama'arta da tallafawa waɗanda ke gudun hijira har sai sun koma gidaje. gidajensu. To shi yasa muka zo mu duba mu ga ya yanayin jama'a suke nan ko me za mu yi mu taimaka musu musamman wurin ba su kariya inda suka suka zauna a wurin mafaka da kuma a sami kayakin abinci wanda za a taimaka musu kuma yanzu masa jirgin sama da ke mai saukan ungulu ya zagaya duk wuraren da aka samu wayannan damuwa don mu iya hangan wurare-wurare wanda za mu iya ce su ne ainihin cibiyan da ake wannan rigingimu don mu ga yadda za mu rika sa jami'an tsaro na musamman wanda za zauna na dindindin wanda sai kwanciyar hankali ya samu kuma mutane sun koma gidajensu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Fitina ba ba. a gaida zainab babaji to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga mu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin ministan albarkatun ruwa na najeriya injiniya suleiman hussaina adamu zai ci gaba da ba da amsa ga tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Lita a cikin wannan adadin lita da ake bukata a ce kowane mutum ya samu a ɗari da ashirin. To ni wani fi da gwamnati take da shi adadin abin da mutane suke samu a yanzu haka? A to ai ba zan sani ba saboda kowace jiha tana nata ban san abin da Lagos suke yi ba. Ban san abin da jiha goma zuwa talatin da bakwai a kasar na kowace tana da talatin da shida da abuja ta talatin da bakwai kowa yana da gidan ruwan shi saboda wannan eh, in kana neman wannan data din dole sai su ne za a je a abin da kuma data na abin tana canja rana rana wata wata in abin da aka bayar yau kamar haka wuta ne yau za a ce megawatt kaza aka aka aka fitar gobe a ce kaza so gaskiya wani abu ne wanda yana da wahala ka ce za ka yi za ta yi duk a ce na kasa baki daya amma kila in ka tafi gidan ruwa a kano ka je kano state water ne bi za ki ce maka a watan da ya wuce kowace rana ga ruwan ga dalan kaza muka yi muka tace ga abin da ya shiga eh, to amma kar ka manta wata babban matsala da muke da ita shine a kasashen mu yanzu kila rabin ruwan ma da ake tacewa ma saboda mutane sun je sun fasa pipe sun yi connection da ba kan ka'ida ba saboda haka Allah kaɗai ya san irin ruwan tataccen ruwan ma da yake yake gangare a karkashin ƙasa ba san ba so ya abubuwan nan wahalolin matsalolin suna da yawa wasu mu ne wasu kuma hukuma ce amma wasu mu da kanmu mu da muke amfani da ruwa mu muke mu muke mu muke jawata amma da yawa kuma ita ma hukuma tana da nata laifi. to malam rabiu sai ɗaya tambayar. ɗaya tambayar shi ne takamaimai ne ne to ita aikin gwamnatin tarayya wajen samar da ruwa a cikin ƙasar nan saboda zan ji wasu abubuwan sai in ji kana cewa a jihohi ne hakkin jihohi ne takamaimai ita gwamnatin tarayya ne ne hakkin ta eh. wajen samar da al'umma wajen ruwa. yawwa na yi bagana ɗazu na ce baka Eh, a turance da ka taba ji an ce ministry of water supply ba sai dai ministry of water resource eh ba shakka ma'aikatar mu ba ta samar da ruwa ba ma'aikatar kula da albarkatun ruwa ne na kasa saboda haka su kogunan nan da abin da muke da su su kogin kwara da su eh, tafkin chadi duk abin da ya shafi da kogin benue da suke shi duk yana yana yana hannun abin da alhakin kula da shi yana hannun ma'aikatan mu kula da a cikin abubuwan da muke da inganta noman rani da manya-manyan madatsun ruwa su ne ayyukanmu da kula da harkar yanayi da ɗaukar irin wannan wato bincike akan yanayin ruwa duk wani bincike da ya shafi ruwa auna eh, eh, ruwan da yake gudana a cikin koguna daban-daban da harkar tsafta ta da ta shafi da ta shan ruwa wato sanitation harkar su ban aiki shi ma an dan kara mana wa'annan muna muna muna kula da su amma aikin mu shine harkar zartarwa wato policy da kuma idan mun ga inda ake da rauni wata jiha tana da hari gwamnati tana da rauni gwamnatin tarayya za ta iya tallafa mata amma ba alhakin ba da ruwan sha alhakin ba da shan ruwan sha ba kan yake ba a dokar tsarin mulki ya ba da kowace jiha ita za ta yi hukuma ba da ruwan sha a doka ma ina so ka sani cewa yanzu kamar inda muka yi madatsar ruwa ko cikin ko kogi wanda yake a karkashin ne yake kamata ya ruwan ma da jiha za ta ja ta tace ta sayarwa da mutane kamata ya ta biya gwamnatin tarayya ma kuɗin wannan ruwan a doka haka yake amma ta ga duk ba abi saboda ne saboda su kansu eh, eh, eh, wato hukumomin ba da ruwan su ma ba ba maka da yawa mutane ba biyan kuɗin ruwan su so yaushe suka samo kuɗin suka karo kuɗin ruwan ba ya su biya gwamnatin tarayya so akwai abubuwa da yawa amma dai a ce wai kacin ruwan sha da har ba shi a bututu a je a ce wa gidajen mutane wannan harkar ta ta jihohi da ƙananan da alhakin ne bane. malami na gaba bismillah ko. to salamu alaikum. wa alaikum salam. sunana umar aliyu. to. ne jima minista akwai waɗanda na sun yi tambayoyi a baya musamman game da kwararowar hamada da take addabar tafkunan samar da ruwanmu Mm, to ban sani ba ko a hukumance akwai wasu dokoki da aka gwamnati ta zayyana waɗanda suke duba ayyukan da al'umma suke yi waɗanda suke kawo na kasu wurin samar da ingantaccen ruwan sha tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu shi a maganin ka na minista daga ranar da aka rantsar da kuma girma minista zuwa yau shi akwai wani aiki da ma'aikatar ta gudanar a karkashin jagorancin ka wanda kake alfahari da shi ko da a ce ka bar gwamnati za ka ci gaba da alfahari da wannan aiki waɗannan su ne tambayoyi na ainihi. to ina jin za ka sake min eh, zan sake bai waya kan tambayar ka ta farko amma ta biyun dai eh, abin da zan ce ni shine alfahari na shi in ga cewa ayyukan da na zo na tarar da ba a gama su ba wanda an bar su wasu ma ba ba shekara da shekaru ba a kula da su ba cewa mun gama iya abin da mun gama da yawa shi ne alfahari na na biyu kuma akwai wannan dokar ruwa din nan na yi magana da na yi magana ta baya shekara wajen goma ana ta kokarin a yi wannan doka ta ruwa da yi ba to amma ni da na zo na na tare ta kuma alhamdulillah ga shi na har majalisa sun sun kusan gama kammala aikin da za a abin nan musamman mai kamar karamar majalisa ta majalisar wakilai su har ma sun zartar da ita yanzu eh, da eh, eh, majalisar dattijai muke jira su ma su yi nasu so alhamdulillah ko wannan na samu alhamdulillah sannan ko ga wannan sabon tsari da muka fito da shi na pwash muna fatan shi ma zai ci gaba zuwa nan da shekara goma sha biyar ya na duk wani lungu-lungu na kasar nan musamman ƙauyuka ko ina da ko ina kowa ya samu isasshen ruwan sha da kuma an daina harkar irin ba sauransu to in da samu cikin wannan alhamdulillah yana eh, ta farko na'am ne akwai abokanan mu yanzu a baya da suka muka tambayoyi dangane da kwararuwar mm-hmm. hamada shin akwai wasu dokoki ne da gwamnati ta samar domin duba ayyukan da al'umma suke yi waɗanda irin waɗanda suke kawo na kasu misali kamar yawan tsara itace da ake yi wurin kwararwar hamada idan akwai shin ana bin waɗannan dokokin idan kuma ba a bin su mai girma minista wani irin yunkuri gwamnati za ta yi domin ganin an wayarwa da al'umma kai. to ka ga ni dai ina yaro na na san cikin da shan bishiyoyi ka ga yanzu tsakani da Allah ya shawarar da shan bishiyoyi a makarantun mutum muna firamare ake koya mana da dinga da bishiya da sauransu in ka dubi ƙauyukan mu na da za ga wannan da bishiyoyi to dokoki irin wannan da suka shafi muhalli ma jihohi da ba su yi su kuma akwai su amma a kasar nan ba kusan ba wani abin da baya da doka amma ba a bi ne ko kuma ba a faranta dokokin nan shi yasa Eh, kake ganin haka amma idan duka hukumomi za su aikin su ina ganin za a samu za a za a za samu maganin abin za a rage amma ba zai ce maka takamaiman ga wata doka ba amma akwai doka ɗaya ne da nake fatan yoyi su yi wanda yanzu kamar gwamnatin na ko da ke bai shafi harkar eh, kwararrawa hamada ba dokar yin ba haya a titi ina fatan cewa gwamnatocin yoyi kamar yadda jihar nasarawa ta yi za su doka kan irin wannan abubuwa. amma akwai dokoki da kare ce da sauransu illa dai kawai ba a bi to malam umar ba mutum na gaba ya tambaya ko to salamu alaikum wa alaikum salam sunana suleiman abubakar ni dai tambayar da nake so in yi wa mai girma minista a takaice ita ce to a takaice dai mai girma minista ya ji dukkanin matsalolin da ake fuskanta game da ruwan sha har ma ya ba da misali da cewa akwai karancin irin waɗannan matsaloli a jihar kano idan aka kwatanta da sauran wurare to shin anya kuwa hukumomin da abin ya shafa sun san eh, masu samar da ruwa sun san matsalolin da sauran wurare suke fuskanta na halin matsi idan sun sani a takaice mai girma minista wa ne matakai suke ɗauka domin ganin cewa an magance su. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. To madalla a gaida jimma yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce murya Amurka ku gaya wa kungiyar litocin gwamnatin tarayya a Najeriya da su ji tsoron Allah su janye yajin aikin da suka shiga domin yajin aiki ba wanda yake ta tagayyarawa fatse mu talakawa kasancewar hakan baya shafuwar duk wani mai rike da babbar kujera a gwamnati sai kuma sako daga Alhaji Mele Yusufari ya ce salam VOA Hausa rikici tsakanin manoma da makiyaya ya saka mutane da dama cikin wani yanayi wasu kuma sun rasa rayukansu ya kamata manoma da makiyaya su kai zuciya nesa domin a samu zaman lafiya sai kuma sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce assalamu alaikum VOA Hausa yan mulkin dattawan Najeriya Allah ne ya tona muku asiri shi yasa kuka fara muhawarar tsige shugaba Buhari to ta Allah ba ta ku ba sai kuma sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika cutar malaria na ci gaba da cin karanta Baba baka musamman ma a yankunan karkara inda ake da karancin wayar da kai gashi kuma talauci yayi wa al'ummar katutu saboda haka gwamnatocinmu kalubalen ku sai kuma sako daga Muhammad Musa Dambam karamar hukumar Dambam jihar Bauchi Najeriya ya ce jinjina tare da fatan alheri biyu Hausa gwamnatin jamhuriyar Nijar ya kamata ke kawo ƙarshen zaman doya da manja da ke tsakanin ki da kungiyar ɗaliban ƙasar da ma kungiyoyin fararen hula bai kamata a ce haka tana faruwa ba da fatan gwamnati za ta kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ke tsakani sai kuma wasiƙar kaka mai yadi alhaji bukar gursuwa da masak mazaunin jihar difa jamhuriyar nijar ya ce fatan alheri zuwa gare ku voa muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya a sassan najeriya ga gabaki ɗaya albarkacin wannan watan mai zuwa na ramadanu sai kuma sako daga muhammad mai kayan miya orgi quarters ya ce to mayakan kungiyar boko haram da ke najeriya Najeriya da fatan za ku yi koyi da 'yan tawayen Nijar wajen sasantawa da gwamnatin Najeriya. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babaye Gambo da magaram Nijar ɗan kishin ƙasa ya ce fatan alheri zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa. Da Allah ku bani dama in yi kira zuwa ga gwamnatin ƙasarmu Nijar da Allah ya kawo ƙarshen matsalar da fannin ilimi ya shiga a ƙasarmu inda za ka ji yau malamai na yajin aiki gobe kuma ɗalibai. Hakika wannan matsalar ba ƙaramar illa yake kawo a ƙasa ba. To Madalla a gaishe ka da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wata babbar kotu a ƙasar Pakistan ta tsige ministan harkokin wajen ƙasar ta kuma haramta mashi tsayawa takarar wata kujera a ƙasar kwata-kwata saboda ya ɓoye waɗansu kadarorinsa a ƙasashen ƙetare. Hukuncin da aka yanke akan tsohon ministan harkokin waje Khawaja Asif da aka yanke yau Alhamis na zuwa ne bayan watanni tara da suka gabata da kotun kolin kasar ta yanke hukuncin tsige Firayim Minista Nawaz Sharif kan wani abu makamancin hakan. Tsohon shugaban ma'aikatar kare muhallin Amurka Scott Pruitt zai fuskanci tambayoyi daga majalisa a yau Alhamis bisa zargin almubazzaranci da saba ka'idar aiki a lokacin da yake bakin aiki. Pruitt zai bayyana a gaban kwamitoci biyu na Majalisar Wakilai domin yin bayani kan kasafin kuɗin ma'aikatar, sai dai 'yan Majalisar Dokoki za su tambaye shi akan yadda ya kashe kuɗin kan tafiye-tafiyen da ya yi a jirgin sama a kujerun ƙawa da jami'an tsaron shi da kuma ɗakin da ya kama haya a Washington. An fara shirye-shiryen ƙarshe na taron ƙoli mai ɗimbin tarihi tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Da safe, shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai tsallaka iyakar da sojoji suka yi, wacce ta raba ƙasashen Koriyan biyu a ƙauyen Panmunjom, wuri mai tarihi inda aka yi yarjejeniyar tsagaita wuta kan yakin da ƙasashen biyu suke yi a shekarar 1953. To madalla masu mu anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai da ta tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean nisar fili hashin kuma ke cewa a huta lafiya. A dakashi shirin yau da gobe. Shirin matasa.